makonni da rasuwan sarkin shalan a jihar adama marigayi abdullahi managina sarki mai daraja ta daya wato biyo bayan doguwar rashin lafiyar da ya fama da shi yanzu haka dai amfani da sabon sarki da mai gurbin sarkin da ya rasu a takardar sanarwar nadin sabon sarki da kwamishinan yada labaran jihar adama kumar ahmad a raba manema labarai ya ce gwamnan jihar sanato muhammadu bindo umaru jibrila ya amince da zaɓin da masu zaɓen sabon sarki suka yi na zaɓin dr abdullahi isa dasan a matsayin sabon sarki mai daraja ta ɗaya, kafin ma dai wannan sabon mukamin da ya samu Dr. Abdullahi Isa Dasan shi ne mahakimin cikin garin Shilan da kuma sabon nadin nasa ya zama sarki na 21 a cikin jerin sarakunan Shilan. Baya ma dai ga 'yan kabilar Kanakuru wanda suke sarautar masarautar. Haka nan akwai wasu kabilu a yankin da suka hada da Lala da Fulani Kitaku da Libo kana ma da sauran kabilun da ake ko kasuwanci ya kawo su. To koya sabon sarkin da aka nada ke je a yanzu. Dukan godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Har yau Allah ya kawo ni ga inda nake a yanzu ban taɓa tsammani a rayuwata ba. cewar yau ni ne mai martaba sarkin shala. Hmm. Wannan gida tamu gado muka yi ta tun daga iyaye da kakanni. Hmm. Ba mu tsammani haka Allah ya ɗaukaka mu, hmm. ya azurta mu, yasa kuma ya ba mu wannan lokaci mu shugabanci mutane mu bisa adalci. Ba shugabancin ma ke babban mu ba, shin za mu yi mu mutanen nan bisa adalci? Suma ma dai talakawa 'yan raba naka wadata mu. sun ko bayyana rayuwarsu dangane da wannan sabonarin da aka yi da fatan da suke da shiga sabon sarki. Sunana Musa Adamu Waya, mun yi wa Allah godiya, muna muna da naɗi, kabiri da haka gode fatan mu Allah ya taimaka mu, Allah ya taya shi shi ne. To muna fata ya kara ya fi nasu, eh, ya fi nasu. Sunana Alhaji Ibrahim Bala, fatan mu ya aisha ne zaman lafiya, bayan zaman lafiya kowa ya zama nashi, bayan kowa zama nashi Allah ya ba shi zuciyar riko, banda wannan ba mu da fatan da za mu yi mana. sai dai Allah ya kwana eh mu muke ni yanzu na bukar rautar nan Allah ba shi zaman lafiya Allah sa ya jube mu mu talakawansa koke koke ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba a samu korafi ko tashin hankali ba inda ko shugaban karamar hukumar shelan din honorable shaban isa dason ya mako yaba da kai zuciya nesan da al'umman yankin suka nuna wannan masarauta muna matuƙar godiya muna godewa Allah da ya yi mana lokaci da Allah ya kawo domin mu samu sabon sarki bayan rasuwar mai martaba Alhaji Abdullahi da kama ni gina yau mun samu sabon sarki lalle daman shi sarauta idan haka ya faru ‘ya'yan sarakuna sukan iya fitowa domin su nemi wannan kujera duk ɗan sarki yana so ya gaji mahaifin shi kuma idan an ce ɗaya eh, yau Allah ya zaɓe shi ya bashi wannan gida dukkan wannan sarki ya kamata ya zo ya mishi ma baya ya yadda da wannan hukuncin Allah domin a rufa a rufa mishi baya domin mulkin shi ta zama mai nagarta don ba zai iya shi kadai ba dole ne sai da yan uwa da sauran 'ya'yan sarakuna wanda kuma da iznillahi cikin iko Allah tun da ran da aka ce an bashi wannan abu an yana su sunan shi. Yanzu haka dai ana mashi shirin saka ranar baiwa sabon sarki sanda yayin da shugaban shirin ke ci gaba da ɗaukar harami domin wannan rana da ke tafi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.